Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na sarfi Hashim Gumel tare nake da baya ku makiyar da ma sauran abokan aiki muke kama muku wannan shirin a yau ranar Litinin tara ga watan Mayu na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga baba da kanin labarai. To filo ana fargaban mutane da dama sun mutu a Ukraine a jiya Lahadi bayan wani bam ɗin Rasha ya afka wata makaranta da ke ɗauke da kusan mutane 90 a gabashin Ukraine. A jiya Lahadi uwar gidan shugaban ƙasar Amurka Jill Biden ta kai ziyarar bazata a Ukraine inda ta gana da uwar gidan shugaban Ukraine Olena Zelenska kana a jiya lahadi wasu mahara sun kashe akalla mutane 30 a ki har da jariri a wani samame a wani wuri da ake haƙa zinari a ituri a arewa maso gabashin demokradiyyar jamhuriyar congo kanin labaran kenan aka saurara cikin shirin za a ji cewa kamfanonin sufurin jiragen sama a najeriya sun janye yajin aikin da suka shirya shiga a yau litinin mun ba da press release cewar za mu aji aiki na zirga-zirgar da muke ta jirage saboda tsadar mai jirgin sama to gwamnatin tarayya ta kirawo mu ta ce mu yi haƙuri mu ba ta awa arba'in da 48 haka kuma za ku ji cewa an samu ɓullar cutar kwallara a wani yanki na jihar taraba an kawo mutane masu amai da gudawa amma sun ɗauki bayan garin mutane arba'in a cikin arba'in nan kuma sai suka samu ashirin da hudu nan duka kwalera ne yake damunsu. to Allah ya kyauta sai a biyo mu domin jin cikakkun rahoton kamar kowace ranar litinin muna tafi da shirin ciki da gaskiya wanda zan kawo mana amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makiri. Ana fargabar mutane da dama sun mutu a Ukraine a jiya Lahadi bayan wani bam ɗin Rasha ya afka wata makaranta da ke ɗauke da kusan mutane 90 a gabashin Ukraine. Gwamnan yankin Luhansk da ake takaddama a kai inda tashin hankalin ya fi kamari da aka kwashe makonni da dama ana ɗauki ba daɗi tsakanin dakarun Rasha da na Ukraine ya ce an kubutar da mutane 30 a wurin amma sauran mutane a makarantar sun mutu. da alamar mutane 60 da suka rage a ƙarƙashin buraguzai sun mutu gwamna sahihi hadai ya rubuta a shafin sakonnin telegram ya ce harin bam ɗin da rasha ta kai ya kashe yaran maza guda biyu da suka hada da mai shekaru goma sha ɗaya da mai goma sha hudu a kusa da garin privila harin na baya-bayan nan a yankin donbass ya zo ne a daidai lokacin da kasar rasha ta ci gaba da matsakaimi don nuna wasu nasarori a fagen daga a gabashin ukraine gabanin bikin ranar samun nasara a yau litinin don tunawa da kashin da jamus ta baiwa nazi a gidan wasan kwaikwayo na turai na yakin duniya na biyu a hali da ake ji kuma a jiya lahadi uwar gidan shugaban kasar amurka jill biden ta kai ziyarar bazata a ukraine inda ta gana da uwar gidan shugaban ukraine olena zelenska a wata makarantar da aka mai da ita matsuguni ga mutane da suka arce daga tashin hankalin da kuma hare-haren bam ɗin da rasha take kai wa ƙasar biden ta tsallaka ne ta kan iyakar slovakia da ukraine cikin birnin ozorod a wani gefen kudu maso yammacin kasar bayan ta kai wa 'yan gudun hijirar ukraine ziyara waɗanda suka baro ƙasarsu zuwa cikin slovakia zelenska mai shekaru 44 a duniya uwar gidan shugaban ukraine volodymyr zelensky ta daɗe tana ɓoye kanta da 'ya'yanta biyu tun farkon mamayar da rasha ta kai wa ukraine makonni goma kenan jama'an amurka sun ce uwar gida biden ta sha tuntubar zelenska a baya kana sun yi musayar bayanai a cikin makonni da suka shuɗe labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc a jiya lahadi wasu mahara sun kashe akalla mutane 35 ciki har da jariri a wani samame a wani wurin haƙa zinari a ituri a arewa maso gabashin demokuraɗiyyar jamhuriyar congo mai fama da tashin hankali a cewar majiyoyin cikin gida wani jami'in yankin jean pierre biclisende makula da matsugunin mungwalo a nan ituri ya ce kungiyar 'yan bindiga ta kodeyo ta kai hari akan ma'aikatan haƙa zinari ta artisanal Bikli sande ya ce 'yan bindigan sun kai hari a wani wurin haƙar zinari a sansanin Camp Blanquet an kuma ga gawarwaki 29 a wurin. Yayin da aka kuma gano wasu gawarwaki guda shida da aka ƙona su kuma aka binne su a wurin. A cikin waɗanda suka mutu akwai jariri mai watanni hudu a duniya. Ya ƙara da cewa fararen hula da dama suka ɓata kuma ana nan ana ci gaba da binciken waɗanda suka ɓatan. kungiyar kodeyo da ta kai harin kungiya ce ta siyasa da addini da take ikirarin kare muradun al'ummar kabilar lendo ta kasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo in an jima kaɗan baba zai sake da da labarai amma kafin nan zamu leƙa najeriya inda kamfanonin jiragen sama masu zaman kansu da ke jigilar fasinjoji suka dakatar da yajin aikin gama gari da suka shirya farawa daga yau litinin sakamakon shiga tsakani da gwamnatin kasar ta yi a jiya lahadi inda gwamnati ta ce a bata wa'adin sa'o'i 48 tattauna da masu ruwa da tsaki a fannin sufurin jiragen sama don samo bakin zare daga abuja wakiliyar halima abdur'ob ta haɗo mana da wannan rahoton Shugaban kungiyar kamfanonin jiragen sama masu zaman kansu na Najeriya wato AON kuma mai kamfanin jiragen saman jigilan fasinjoji na Azman Dr. Abdulmunafi Yunus Sarina ne ya bayyana wannan matakin da suka dauka na janye yajin aikin a birnin tarayya Abuja yana mai cewa mun ba da press release cewar za mu aje aiki na zirga-zirgar da muke ta jirage saboda tsadar mai jirgin sama. To gwamnatin tarayya ta kirawo mu ta ce mu yi haƙuri mu ba ta awa 48 duk koke-koken namu da muka zayyana in Allah da za ta maganta mana wasu daga cikin su kamar inda muka faɗa a press release din mu cewa man jirgin saman nan muna sayan sa naira 190 lita daya yanzu ya kai naira 700 naira 700 din idan muka ce za mu sayar da tiket din jirgin mu sai ya kai 120 120 din sai muke ganin cewar masu hawa jirgi 50 60 70 suna kuka to idan aka zo aka ce ya kai 120 ya za ka kare da mutane wani ma fa naira 50 din sai ya samo gudunmawa daga wasu mutanen ike samu yanki tiket din ya tafi harkokinsa in Allah ya sa ya zo harkarsa ya dan samu abin da ya samu ya je wanda irin tamar kudin ya mayar mai da kudinsa shin yaya labarin janye yajin aikin da kamfanonin jiragen saman suka shirya farawa a ranar litinin ya zo wa fasinjoji ga wasu 'yan kasa da bayani sunana sama'ila musa ba ni kadai ba kusan kowa da zuwa da dawowa a jirgin sama yanzu a najeriya saboda yanzu kusan jirgin sama ne yawancin mutane suka koma mawa saboda rashin tsaro a to gaskiya na ji daɗi kuma akwai akwai ma mutane da dama da muka yi waya da su sun dazu wadda kowa na jin daɗi saboda da akwai ma program ɗin da yake ya kamata ma ran asabar ya kamata a ce ina Lagos amma saboda wannan abin muke ta karanci to idan mutum ya je Lagos din in aka fara yajin aikin bai san yaushe ne za a daga ba to kada kuma ka je Lagos din ka je ka makale a can kawai muka ce to in haka ne mun fasa to kin ga wannan labarin dole ya zo mana da daɗi. Sunana Hajiya Fatima Halliru a gaskiya na yi matukar farin ciki fata na gwamnati za ta yi kokari a samu masalaha a cimma matsaya akan wannan al'amarin because mu da muke zarga-zarga sometimes mu zo Kano mu ɗauki kaya ba zai yi ba mutum ya shiga mota ya bi road because ba security to dole ya zama ta sama muke tafiye-tafiyen mu inda kiran da zan yi wa gwamnatin tarayya su dubi girman Allah su gaggauta cimma matsaya akan wannan al'amari. Matakin tsindima a cikin yajin aikin da baya rasa nasaba da tsadar man tafiyar da aikin sufurin jiragen sama a kasar inda a baya kamfanin man fetur na Najeriya wato NNPC ya shiga tsaka. tsakanin kamfanonin jiragen saman da dillalan man tare da bayyana cewa za a ba wa kamfanonin jiragen saman lasisin shigowa da mai da suke bukata. Shin an ba wa kamfanonin jiragen saman lasisin da aka yi alkawari a baya? Dr. Abdulmunafi ya ce. An yi magana za a ba mu ba a ba mu ba. Ai duk man da ake shigo a kasar nan NNPC ce take shigo da shi. Kuma idan ta shigo da shi ita take raba wa marketers. Kuma mun zauna da su sun yi alkawarin za su ba mu man amma ba su ba mu ba. Duk kokarin ji ta bakin gwamnati kan matakin da take dauka don gano bakin zaren al'amarin da ya ci tura. Halima Abdulra'uf muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima Abdulra'uf har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga baba dauke da kashi na biyu na labaran duniya. ofishin kula da kadarorin kasashen waje na ma'aikatar bitalmalin amurka ofa a ya bayyana sunayen kamfanoni da mutane da ya ce suna taka muhimmiyar rawa ga yaƙi da ƙasar rasha ke yi da suka hada da shugabannin gudanarwa na manyan bankunan rasha guda biyu da wani banki mallakar gwamnatin rasha da wasu rasa guda goma nasa sai kuma wani kamfanin kera makamai da gwamnati ke goyon bayansa da kuma guda uku a cikin gidajen talabijin da gwamnatin rasha ke kula da su da ke samar da kudaden shiga ga kasar a cewar sanarwar ofishin ofishin na Ufa yana kuma daukar matakai da za su katse hanyoyin da tarayyar rasha da masu hannu da shuni na rasha ke amfani da su suna kaucewa takunkumai hana rasha daga samun ayyukan kwararrun amurkawa masu muhimmanci zai kara matsin lamba kan kremlin tare da yanke mata ikon gujewa takunkumai da amurka da abokanta suka sanya mata muna kuma niyyar auna hanyoyin da putin yake bi yana samun kudade da suke bashi daman cin zarafi da kuma auna kamfanoni da shugabanninsu da suke goyon bayan munanan ayyukan hukuncin ya hada da katse tallace-tallace na yammacin duniya a manyan gidajen talbijin guda uku da suka fi shahara a rasha da suka hada da channel one rasha da rasha one da kuma ntv waɗanda amurka ta ce suna kan gaba wajen yada labaran karya game da mamayar da rasha ta kai wa ukraine hukunce-hukuncen za su kuma hada da haramta wa kamfanonin lissafin amurka da masu ba da shawara yin aiki ga duk wani ɗan ƙasar rasha da kuma ƙarin takunkumai a kan sashen masana'antun rasha attajirai na rasha sun dogara ne akan kwarewar amurkawa wajen kafa kamfanoni da karkatar da dukiyoyi da albarkatu zuwa wasu kasashe da ɓoye kadarori daga hukumomi a duniya in ji sanarwar bitel malin a ƙarshe wani dan falastinu ya mutu bayan da sojojin isra'ila suka harbe shi yayin da yake kokarin shige katangar da jami'an tsaro suka kafa a kusa da shingen binciken sojoji a yammacin kogin jordan sa'o'i bayan da hukumomin isra'ila suka kama wasu falastinawa guda biyu da suka kashe mutum uku a wani hari a makon da ya gabata rundunar sojin isra'ila ta ce sojojin sun gano wani mutum da ake zarge da yunkurin haura shingen tsaro ba bisa ka'ida ba a kusa da birnin tulkaram da ke arewacin gabar yammacin kogin jordan suka kuma harbe shi an ce an ɗauki mutumin zuwa asibiti domin kula da lafiyarsa sai dai rundunar bata ce komai ba akan halin da mutumin yake ciki amma ma'aikatar lafiya ta falasɗinu ta tabbatar da mutuwar mutumin a wani lamari na daban kuma ana zargin wani bafalasdi ne da ya wa wani ɗan sandan isra'ila wuka a wajen tsohon birnin kudus 'yan sandan sun ce mutumin da ke rike da wuka ya daba wa wani ɗan sanda wuka sa'annan wasu jami'an da ke kusa da wurin a kofar damascus suka harbe maharin ma'aikatan jinya sun ce jami'in yana kwance a asibiti a cikin matsakaicin yanayi sai dai har yanzu ba a bayyana halin da maharin yake ciki ba. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla to har yanzu dai muna najeriya inda daga batun sufuri za mu duba batun kiwon lafiya sama da mutane 30 ne suka riga mu gidan gaskiya sanadiyar bullar cutar kwalara mai sa amai da gudawa a karamar hukumar bali da ke jihar taraba wakilin Lado Salisu Garba na ɗauke da wannan rahoton. bayan matsalar rashin tsaro da jihar Taraban take fama da ita musamman yankin Bali da Gasol yankin da suka jima suna fuskantar matsalar rashin tsaro da ya addabe su sai gashi bullar cutar kwalara wato amai da gudawa ma na shirin yi wa al'umman yankin kare dangi ya janyo asarar ran mutane sama da talatin a yayin da alkaluman ƙididdiga suka ce al'umma sama da ɗari biyu da hamsin kuwa sun kamu malama Saraya Bello ita ce jami'ar da ke wayarwa al'umma kai akan bullar cuta mai yaduwa da ke yankin karamar hukumar Bali wada na mata tambaya kawo yanzu ko mutane nawa ne suka kamu da wannan cutar kuma nawa ne suka riga mu gidan gaskiya sakamakon bullar wannan cutar? Eh a Bali local government ga baki daya mutanen da suka kamu da wannan ciwo sun kai mutane 250. Don jiya ma muna nan a General Hospital tare da PMO. Ya gaya mana an kawo mutane masu amai da gudawa amma sun ɗauki bayan garin mutane 40. A cikin 40 nan kuma sai suka samu 24 nan duka kwalera ne ne yake damun su yawan mutanen da suka rasu dai duka duka da malam yaro da bali din zai kai talatin da wani abu to shi ma wani bawan Allah da muka saka ya sunansa wanda kuwa a halin yanzu yake kwance a asibitin karamar hukumar bali domin karban jinya sakamakon kamuwa da ya da wannan cutar ta amai da gudawa ni ba abin na fara jiha kawai sai na dinga jin amai da gudawa ni na dauka abincin da nake ci ne ma ya da min ciki na sha kwayoyi kwayoyi yaki sai yasa har ya kawo aka kawo asibiti. To kuma wani mataki gwamnatin jihar Taraban suka ɗauka akan bullar wannan cuta na mai da gudawa duba da cewa al'umman yankin Bali sun dade suna fuskantar matsalar rashin tsaro ga kuma wata sabuwar matsala da ta tunkaro su Honorable Musa Amo Kallamu shine shugaban karamar hukumar Bali a jihar Taraban wanda na yi masa tambaya kan cewar kowane mataki gwamnati suka ɗauka akan wannan matsalar. Mu gwamnatin shi mun yi kokarin mun tura magunguna domin taimakawa. Bayan can kuma ya je shiga Baba Juli wannan din ma Baba Juli an guda biyu ya same su. akwai na wadda an kai musu farmaki na mutane wadda ba san kasu nan ba sai kuma wannan ciwon ya shiga zuwa wurin su duk da haka dai a matsayin can na iya kokari duk abin da ya kamata a yi na taimaka musu mun har yanzu a likitance ko a gwamnatance mun yi da a samu mana rigakafi na wannan abin da bai samu ba har yanzu kawo yanzu dai al'umma sama da ɗari biyu da hamsin ne suka kamu da cutar amai da gudawa a karamar hukumar balin sama da talatin kuwa suka riga mu gidan gaskiya lado salisu muhammad garba muryar amurka diga jalingo a Najeriya. To Madalla a gaida Lado Salisu Garba. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci sittin sai kuma kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Ba ga ka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com. a nan washington dc agogon muna cewa karfe daya da kusan minti goma sha shida na dare mu haɗa ashiri na gaba jama'a salamu alaikum masu raro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da ke bin kadin waɗanda aka zalunta har yanzu dai muna kan batun zamba cikin aminci a kwangilar gina shagunan kasuwa ƙarƙashin ƙaramar hukumar abuja amur biyo mu cikin shirin sunana sarfi hashin gumel A ci gaba da kawo muku takaddama tsakanin kamfanin Fahazata mai zaman kansa da wani kamfanin karamar hukumar Amak ta Abuja kan wata kwangila da aka amincewa kamfanin Fahazata na gina shagunan kasuwa da yawansu ya kai 140 a kan kusa jimlan kuɗi sama da naira miliyan 135. Tun farko dai kamfanin Fahazata ya biya kuɗaɗen kafin alƙalamin kwangilar sama da naira miliyan goma ga kamfanin na ƙaramar hukuma. wanda idan watakila mai sauraro na biye da shirin da ya gabata shugaban jam'iyyar apc na abuja baba ishaq ya tabbatar mana da cewa an yi amfani da kudaden ne domin aikin jam'iyyar apc kamar yadda wannan shirya alkawarin sake tuntuɓar shugaban karamar hukuma abdullahi kandido don ba shi damar jin ta bakinsa mun yi ga kuma abin da ya faɗa mana. Abin da na sani shine babu mamaki ya jahilci yadda al'amarin take dalili na na cewa ya jahilci al'amarin shine ba mu muka ba shi kwangila a karamar hukumar abuja municipal area council ba na farko dai ita karamar hukuma tana nan a matsayin ta uwa na wannan kamfani da muke ce da ta amac investment and property development company amac ipdc kuma ita amac ipdc tana cin gashin kanta ne karkashin karamar hukuma take amma tana cin gashin kanta ni ne chairman na board amma mai gudanarwa na wannan kamfani ofis ishi shi ake da shi managing director shi da ma'aikatansa sun kike gudanar da duk harkoki da ake yi a wannan kamfani to saboda haka ba ni nake ba da kwangila a amak a pdc ba wanda yake ba da kwangila a amak a pdc ne. md su tsakanin md da shi wannan bawan allah hudansu da kuma cinikayya tsakaninsu ne ni ba na ba da aiki a maka ipdc saboda haka ban san yadda aka yi ba har suna na shigo ciki amma a matsayina na shugaban karamin hukuma dole duk abin da aka dauko a jefa mani na amince amma amincewa ba wai don na amincewa ni nake ba da kwangila ba sai idan akwai wani abin da ya shiga tsakanin shi da md wannan tsakanin su ne ni ban sani ba ko a nan karamin hukumar, inda Allah ya bani shugabanci na yi aiki daga shekara dubu da goma sha har yau din nan duk gida da ake bayarwa ana bin tafarkin da ya kamata ban taɓa hulɗa da wani ɗan kwangila ba tun da nake wannan ƙaramin hukuma kuma yan kwangila wanda suke yi Allah ya rasu ikon suna sauraro na yanzu nan idan akwai wanda na taɓa karɓo na ce yanzu ya bani abin da ake cewa abin bakin alƙalami kafin a baka aiki don Allah don girman zati wannan wata da muke na watan azumi ya fito ya bayyana mu ya bayyana duniya cewa ya bani kaza don na ba shi aiki kaza ban taba karban ko kobo kowa ba bana na ce dan kwangila ya bani kuɗi don taimaka ya samu aiki bai taba yi ba kuma Allah shi ne shaida kuma al'ummar da nake wanda suka yi aiki na su ma shaida ne duk wani dan kwangila da ya aiki a karamar hukuma ya san cewa ban taba karban mai ko kobo ba saboda haka wannan tsakanin su ne da MD ba mu muke ba da ayyuka a wannan kamfani ba ƙarƙashi mu da wannan kamfanin ke domin ni na kirkiro ta amma suna cin yancin kansu ne kuma suna harkokinsu tsakaninsu da yan kasuwa. Yawwa. Amma idan mutum yana da damuwa in suka buga suka buga mu samu kan al'amarin ba sukan neme mu. Idan na yi zama da shi ba mamaki na yi zama da don a yi gyara. Ko ka san kuma kamar za ka kai doki ne rafi ba za ka fi da sashe sharuwa ba. Na yi kokari in ga cewa an warware wannan damuwa. idan ba ta samu warwarwa ba warware ta ba har killa an cire wannan md to ai akwai wani sabon md yanzu nan ya ko wannan wurin za a warware mashi wannan damuwa domin shi wannan da na kawo yanzu nan ai na imanin cewa ina nema ta kokarin gyara abubuwa da suka lalace wannan abin da na sani kenan rashin sanin tabbas game da hanyar samun waɗannan kuɗaɗe da ake takaddama a kai ya sa kamfanin fahaza ta ɗaura ɗamarar shigar da ƙorafi ga hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa tsakanin ma'aikatan gwamnatin najeriya icpc wakilin ciki da gaskiya ya tambayi darakta a hukumar icpc baba ashir ko kamfanin fahaza ta yana da hurumin shigar da ƙorafinsa ga hukumar ɗaya eh, kwarai da gaske kowane ɗan najeriya yana da 'yanci ya kawo ƙorafi wa hukumar icpc muddin dai ƙorafin ya shafi rashawa da cin hanci wannan yanki ne na kowane ɗan najeriya wato abinda 'yan najeriya da yawa watakila ba za su gane ba kan irin ayyukan hukumar saboda yawan labarai da ake bayarwa ne na hukumar efcc amma wannan aikin hukumar ku kan ya shafi jami'ai ne na gwamnati da irin abubuwan da suke ai. to ai ya kamata ya kamata mutane su fahimci cewa mu hukumar icpc hukuma ce da take yaƙi da rashawa da cin hanci musamman ma a jami'an gwamnati don haka idan wani mutum yana da korafi game da wani jami'an gwamnati yana da 'yanci ya kawo kara kuma ba wai kawai ma jami'an gwamnati ba ko da a ma'aikatu masu zaman kansu ne wato 'yan kasuwa aka samu wannan cuta ko da haɗin bakin jami'an gwamnati ko hukumomi na gwamnati kaga duk wannan ma kafa ce wadda ɗan Najeriya zai iya amfani domin ya yi amfani da 'yancinsa ya yi wannan korafi. Dokar da ta kafa ICTC ta ba da dama a binciki koma wane ne inda aka same shi da rashawa da cin hanci gwargwadon korafi da aka samu daga wajen jama'a. In na ce kowane ne in ka ɗauke waɗanda kundin tsarin mulki ya ba wa kariya wato sashe na 308 ma'ana wato immunity kaga ba za mu binciki shugaban kasa ba za mu gurfanar da shi gaban kotu ba za mu gurfanar da mataimakin shugaban kasa ba za mu gurfanar da gwamna ba za mu gurfanar da mataimakin gwamna ba to amma kuma duk da haka dai dokar mu bata hana mu binciken su ba ko da suna suna mulki din za mu iya binciken su ko da suna mulki din inda muka samu korafi a tattare da su gurfanar da su ne kotu dai ba za mu iya ba to abin da kawai yake nan amma duk wani dan Najeriya yana da yanci ya kawo korafi hukumar ICPC in an zalunce shi kuma zaluncin nan ko da jami'i ne mai zaman kansa ɗan kasuwa ko kuma jami'in gwamnati. wato idan kariya ta shafi waɗancan na sama ya kamar irin wannan na shugaban karamar hukuma. A'a ba ruwan section 308 sashe na 308 da shugaban karamar hukuma. Shi ba ki da irin wannan kariyar. A'a a'a Uh, wannan immunity section na immunity bai shafi shugaban karamar hukuma ba su duma na gaya maka ba wai absolute kariya ba ne in aka samu waɗannan mutum hudu da rashawa da cin hanci su ma za a iya binciken su amma kuma ba wai za a gurfanar da su ba ne sai a jira in suka sauka sai a gurfanar da su abin da ake yi kenan. yawa don irin waɗannan jami'ai a ce bayan an fara bincike ko kafin a fara binciken sun sauka daga mulki duk da haka ba su hmm. tsira daga binciken ba ba kwanan na aka kwace kadarori ba na tsohon gwamna yari na na na zamfara state shekaru nawa ka sani eh, aka dauka ana binciken su ai binciken ba wai ya faru ne lokacin da suka sauka ba a wajen yanzu ta yaya ake shigar da kara wa hukumar ICPC dokar mu ta sashe na shida ta ba da dama wa a kowane ɗan Najeriya ya shigar da ƙara ko a rubuce ko kuma da baki. Da baki idan bai iya rubutu ba sai ya yi bayani wa jami'in hukumar ICPC jami'in hukumar ICPC kuma ya rubuta a rubuce sannan shi kuma sai ya sa hannu. Idan bai iya rubuta eh, signature ba wato sa hannu a rubuce ba sai ya dangwala yatsansa. Ka gane abu ne mai sauki yawa yanzu ma kuma mun ba wa dama wa 'yan Najeriya su kawo mana korafi ta waya idan an gano wani abu almundahana da sauransu a tso a tsan tsokata mana a mana tsokaci a kai ta yin amfani da special number wato eh, eh, lambobi guda goma sha biyu lambobin su ne kamar haka sifili takwas sifili sifili biyu biyu biyar biyar hudu biyu bakwai biyu zan sake maimaitawa sifili takwas sifili sifili biyu biyu biyar biyar hudu biyu bakwai biyu to waɗannan wannan special number za ka samu cewa digit eh, lambobi goma sha biyu ne ba kamar mtn ko glo ko airline da eh, airtel da ake samun eh, lambobi goma sha ɗaya ba a'a lambobi sha biyu ne wannan lamba lamba sha biyu nan da na bayar idan mutum ya kira an haɗa ta da ita wannan lamba an haɗa ta da lambobi guda biyar kuma sannan kuma babu yadda za a yi duk wani dan Najeriya ya kira wannan namba a ce ICPC ba su ɗauki wannan lamba ɗin ba kwana kwana zubur komin dare komin rana za a ɗauki wannan lamba za a ɗauki wannan kira kaga za a yi amfani da wannan namba ɗin kuma ba za a caji mutum ko da fi sun kobo ba to kaga wannan shi da ake kira toll free line to wannan wata dama ce da ICPC ta ba bayyana jama'a cewa duk wani mai korafi yana iya isar da korafinsa ta wannan layi ko kuma ya aiko mana eh, wato eh, amfani da email uh, email address din shine info at icpc.gov.ng info info din nan babu r info ne at icpc.gov.ng shine email ɗinmu sai mutum ya rubuta mana a rubuce sai ya turo mana ta email akwai kafofin uh, sadarwa na yanan gizo da yawa banda shi kansa ainihin wato ainihin uh, website din commission din da mutane za su yi amfani domin isar da korafinsu. masu raro kun dai jiya da ta kaya ga wannan takaddama tsakanin kamfanin fahazata da kamfanin zuba jari na karamar hukumar amak da ke tsakiyar abuja za mu koma gefe tare da zuba ido kan yadda za ta kaya sannan mu dawo mu sanar da ku abin da ya faru yanzu amadadin wanda ya taimaka wajen kamuku wannan shiri nasiru da mai kaya nisar fila hashin gumel ke cewa sai mako mai zuwa inda za mu ku wani sabon shiri mu kasance lafiya da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici to zarfilo a takaice ana fargabar mutane da dama sun mutu a ukraine a jiya lahadi bayan wani bam ɗin rasha ya afka wata makaranta da ke ɗauke da kusan mutane 90 a gabashin ukraine gwamnan yankin luhansk da ake takaddama a kai inda tashin hankalin ya fi kamari da aka kwashe makonni da dama ana ɗauki ba daɗi tsakanin dakarun rasha da na ukraine ya ce an kubutar da mutane 30 a wurin amma sauran mutane a makarantar sun mutu da alamar mutane 60 da suka rage a karkashin buraguzai sun mutu gwamna sahi hadai ya rubuta a shafin sakonnin telegram a hali da ake ji kuma jiya lahadi uwar gidan shugaban kasar amurka jill biden ta kai ziyarar bazata a ukraine inda ta gana da uwar gidan shugaban ukraine olena zelenska a wata makarantar da aka mai da ita matsuguni ga mutane da suka arce daga tashin hankalin da kuma hare-haren bam ɗin da rasha take kaiwa ƙasar. kasar Biden ta tsallaka ne ta kan iyakar Slovakia da Ukraine cikin birnin Ozorod a wani gefen kudu maso yammacin kasar bayan ta kai wa 'yan gudun hijiran Ukraine ziyara wadanda suka baro kasar su zuwa cikin Slovakia. To madalla a gaishe ka masu raro a nan maka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan za mu da muku da wani sabon shirin da zai zo muku da karfe takwas na wannan safiya wanda zai zo muku da shirin zauren matasa. Domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye mu na baya sai a ziyarci mu na yanar gizo ta mu na voahouse.com. Yanzu amaradin baba ya kuma ta na gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Carl. Nisar fili hashin gubel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa Salamu alaikum.